alhamdulillah cikin hikimar Allah da ikonsa da yardarsa da falalarsa da da ya amince muna Allah ya kaddara wa wannan alfarma taka ta shigowa wata ramadan wata bakar ma'a kuma ba ce a sha Allah ba ka rayuwa kuma wannan lokaci saboda aikin da suke cikin alkhairi da rahamomin da suke a buɗe da alkhairin Allah da lada Da kima ɗumbin yawa da ayyuka masu sauƙi masu kawo alkhairai masu yawa a wurin Allah tabaraka ta'ala da yake borewa bayi a kan wannan lokaci kuma Allah ya raya mu wannan lokaci Allah mun gode maka yau ɗaya ga wata Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai shine kuma sha biyu watan biyu a eh, sha takwas a sha takwas ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida gama cikin wannan masallaci na ubayu bin ka'ab a unguwar hayaki yan kifi cikin garin domin ci gaba da sauraron malamin dan uwanmu kuma ango ko ango ba rabu ce ba ango wani ango ne ya yi amarya kwanan da suka kira wa aure kuma amarya tana gida lafiya Allah kara masa lafiya ita da uwar gida da ƴaƴan uwar gida da dukkanin iyalin da Allah ya masa albarka shi malam Ibrahim bin Yahya wannan shekarar da ya shiga da tafsirin sa na Al-Qur'ani da kira a wannan masallaci kuma cikin rama Allah an fara da bismillah a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim aka kare suratul fatiha aka kare suratul baqara aka kare suratul ali imran wannan ba karamar baiwa bace daga Allah kuma yau cikin falalar Allah da dasa malam zai dora daga sabuwar sura suratul nisa ba a fara da aya ta farko kowace shekara dai muna sake faɗa dole mu gode wa Allah ta baraka wa ta'ala da samun fara da Allah ya mana wannan ba Allah da yake da lokaci kai kuma sadaukar da lokacin ga wajen karantar da mu sannan kuma da alaran mulka majabaki alaran mamalar kuma da zakariya wanda shi ma ba gajiya ta shekara zai zo a sai wannan tafiyar da shi har fara a kare gaba daya Allah ya rayuwa a barka Allah ya kuri a Allah ya kan magabata sannan dole mai godiya ta musamman ga shi wanda yake da gaban gaba don ɗaukar tsawainiyar wannan tasiri wato alƙali aliyu abubakar wanda aka sani da aliyawya wannan hidima duk shekara shi ke tsawainiyarsa dole mu gode muku da shi Allah ya saka mu ga alkhairin Allah ya rubuta masa mizanin ayyukansa na kwarai kuma Allah kada ya bari a ce ya yi wani abin da za a goge wannan lada Allah ya tsayar masa da ladan sai rike masa shi ya kai shi har filin kiyama ya ba shi daraja mai girma a yi wannan ayyukan da sai kawai da shekara a hakuri wannan shine gabatarwar mu muna kuma Allah ya taimaka wa malam Allah ya karfafe shi Allah tabaraka ta ala ya dakar da shi da shi da alaran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 الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من جاء بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا ɗaya a watan tara watan ramadana hijirar Annabi rahama sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da 18 a watan biyu februari shekara ta Allah ta baraka tabaraka wata'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci na Ubay bin Ka'ab domin bude wannan tafsiri na Ramadana kamar da ya gabata daga bakin shugaban jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna a shekarar da ta gabata mun rufe tafsiri ne ranar 26 a watan uku ma kenan shekara ta 2025 wanda muna cikin Ali Imrana ne to mun Rufi mun kai ta a darussa wato 49 mun fara darasi na 49 wanda shine ranar rufewa daga kan aya ta 196 inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa la yagurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad kada kai kawan wanda suke ba su da imani yadda suke auna rayuwa yadda suka ga dama su yi abin da suke so to wannan kare baka sha'awa kada ya ruɗe ka sai Allah ce in ma kana ga jin daɗi suke in ma kana ga holewa suke to mata'un qalilun dan jin daɗi ne in an kira shi jin daɗi amma kali dama idan aka ce mata'u shine ma laysa lahu baqa'u abin da baya wanzuwa shine mata'u to kuma duniya Allah gaba ɗaya sai mata mata'u duniya kaga dan abin da baya wanzuwa ne ma'ana ko kana da abun sai a waye gari ake cewa rayuwarka ta kare ka bar wa magada ko kuma yana nan abin sai a waye gari a ce babu ya kare ya baka shine dai mata'u abinda ba ba wani je ba ko ka tafi ka bar shi ko ya kare ya baka to mata'un kalilu to bata tsaya nan ba kuma summa ma'awahum jahannamu Allah madaukakin sarki ya ce makomarsu wutar jahannama in kaga tana kai kawo anan kar su baka sha'awa dan makomarsu zaka lura da ita Allah kuma ya ce wa isal mihad tirda inda za a koma a ce wurin kwanciya wurin tabbata ya zama jahannama ne wa asharna ila gayatu ma imani a dai wancan darasi na rufewa mun yi ishara zuwa ga kololuwar abin da yake cikin imanin masu imani bi annahu nailu marabatillah shi kololuwar imani shine samun yardar Allah tabaraka wa ta'ala wa jannatihi da aljannarsa illa anna al iman lahum utabayatun sai shi imani yana da ababan da yake bukata wa wajiba wa mujibatun yana da ababan da yake wajibtawa masu imani wa kasirun ma yuzakkiru alqur'anu almu'minina da sau da yawa qur'ani yana tunatar da mu'minai ma a zikiri sifatihim sai kuma an bata maka siffar in zai magana da masu imani kama fi awail baqara kamar yadda muka ji a farkon suratul bakara ayoyi biyar nata da Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina shari'a ne ga masu tsoron Allah sai ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi in baka san su ba sun sai imani da gaihu. an ce shi shine sun yi imani da Allah ba wanda yake ganin Allah lati da kula abu saru sai dai ka yadda da shi ta hanyar ayyukansa da suke tabbatar maka samuwarsa sun yi imani da aljanna ba wanda ya ganta abin da ke cikinta ba wanda ya gani sun yi imani da wuta ba wanda ya ganta abin da ke cikinta ba wanda ya gani amma yadda su da Allah ta sa sun yi imani da tanadinsa saboda haka yi umar bilgaibi wa yi salata sannan a aikace kuma a azamul ibadati mafi girma cikin ibadu sallah suna tsaye da sallah sannan a dukiya wa min mimma razaqnahum yunfiquna abinda muka azurta su suna ciyarwa sai Allah ya sake cewa wallahi ne yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika ta hanyar sabon Allah wahayin Allah masu imani sune wanda suka yi imani da abinda aka saukar maka shi Qur'anin da yake gaban su sannan abinda aka saukar kafin ka zo attaura jila zabura sufi ibrahim alwa na annabi musa duk sun yi imani da su sannan wabil akhirati dangane da lahira yawmul hisabi li muhasabatin nasi ala a'malihim ranar sakamako don sakamaka mutane a bisa ayyukan da suka aikata to hum nuna sun sun yi yaqini suna da tabbaci believing din ya tabbata sai Allah shi to masu wa'annan sifar ulaika ala da min rabbihim in kana da wanda suke da shiriya ta musamman kuma daga wajen ubangijinsu to samu masu waɗannan sufofin Allah ya sake tantance cewa ula'ika irinsu in kana so ka san rabautattu humul muflihuna sune masu samun babban rabo shine masu tafiya aljanna Allah ya datar da mu to wannan shine ga yatu mafil iman kololor imani ya kai ka ga wannan wato shiriya da kuma samun babban rabo wa ga yatu mafil kufri mata'ul hayat amma kololor abin da yake cikin kafirci shi ba lahira sai duniya in an same ta kuma kenan kawai mata'ul hayat wannan mata'ul din da muke magana a kansa kawai shine hayatud duniya kama fi qaulihi azza min qa'il kamar yadda Allah yake cewa cikin suratul luqman wa man kafara fala yahzunka kufru kamar da aka ce yanzu la ya gurran naka kare ni kai ka abin da suke to kuma duk wanda ya kafirta din kuma kada kafircin sa ya dane ka ya badan ya bakanta maka rai ilaina marji'uhum duk su yi su gama inna ilaina iyabahum Allah ya ce za su dawo mana ilaina marji'uhum kama bada ana awwalar khalqin nu'iduhu kamar da muka fara farkon halitta haka zamu mai da ita kuma Allah ya ce wa'adan alaina alƙawari ne da mun dora wa kanmu kuma inna mu kunna mun kasance fa'ilina in mun ce zamu yi an gama wa'adan la la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah madaukakin sarki baya wato saba alƙawari saboda ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum kuma zamu ba su labari bima amilu da duk abin da suka aikata dan fa ya amal wa man ya amal mun san wannan inna Allah tabbas hakika Allah alimun masani ne bi zati sudur da abin da kirjin mai kirji ya kunsa tun kafin mai kirjin ya bayyana Allah subhanahu wataala ya ce numatihum zamu ji yadda su dadi kalilan in jin dadi suke thumma nattaruhum ila azabin ghaliz sannan kuma su koma ma azaba wato matsananciya faka ma sami ina bi anna min usulubil qur'an kamar yadda muka cewa yana daga cikin usulubil qur'ani aljam'u baina targhib wa tarhib yakan hada maka tsakanin targhibi kwadai da kai da kwadaitar da kai rahamar Allah wa tarhib da tsoratar da kai azabar Allah kamar yadda zuwa cikin fadin sa da yake cewa inna rabbaka lazu lin nas tabbas haqiqa ubangijinka ma'abocin gafara ne ga mutane ala zulmihim sa zaluncin da suka yi zalunci kala uku ko sun zalunci kansu ta kasa sauke wajibinsu in sun tuba sai Allah ya yafe musu ko ta kasa in tsayawa inda aka tsayar da su to haka Allah madaukakin sarki mai gafara ne ala zulmihi wa inna rabbaka kuma tabbata hakika ubangijinka la shadidul iqab in zai kamu ko mai tsananin kamu kaga yanda an hada maka bayanan targibi wa tarhibi in kana son rahama yi aikin rahama tuba ga abin da yake saba ma Allah ne in kana gujewa azaba to shikenan karka yi abin da aka ce ba a so amma dan ka san gaba daya in ka tuba yana karbar ka in ka ki kuma shadidul iqab ne mai tsananin aquba ne tana jiran ka sotar ra'adi aya ta shida. wa qala aidan ya dai fada yace nabi ibadi ka bawo na labari anni alal ghafurur rahim ni in ji Allah tabaraka wa ta'ala ni mai gafara ne mai jin kai ne amma wa anna azabi kuma karka fake ai Allah ghafurur rahim ne to ka sani kuma ya ce wa anna azabi tabbas hakika azaba ta huwal azabul alim ita ce azaba mai rarrafi da ba ma mai azaba irin ta Allah tabaraka wa ta'ala suratul hijri 49 zuwa 50 ila an sami ina bi nida'il akhiri min min ali imran har dai muka ji kira na karshe a ali imran wannan kira na karshe shine Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu sabiru ya ku masu imani ku yi hakuri wa sabiru ku haƙurƙurtar da kanku wa rabi'u ku ɗaura zuciyarku wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihuna dan ku samu babban rabo wa kammalna bi jawabil katima muka rufe tafsirin da jawabin rufe taro ma a jazilin shukuri tare da gwaggwabar godiya da muta'awinina da duk wanda suke taimakawa fi ma ya ta'allaku bi iblagi tafsiri dangane da abin da yake da alaka da isar da tafsirin ilal mustami'ina zuwa ga masu sauraro kama ya komu tafsir hata ishrafi alhaji ali abubakar lauya hafizahullah kama yadda tafsirin ka cokan yana wato tsayuwa ne bisa kulawa daukan nauyin alhaji ali abubakar lauya hafizahullah Allah ya bashi kariya فاليوم أيو نبدأ تفسير هذه هذه السنة زام با فارا تفسير ونن شكرا سنة 1447 wato shekara 1447 bi suratin jadidatin da sabuwar sura sura ta hudu kenan wahiya suratul nisa ita ce suratul nisa'i madaniyatun nuzul wanda ita a madina ta sauka ayatu hami'atun wa sittun wa saba'una aya tana da aya 176 wakila an faɗa aka ce innaha madaniyatun illa ayatan ita suratul nisa'i madaniya ce suratul nisa'i sai dai banda aya ɗaya nazalat fi makka wanda ita ta sauka ne a makka fi usman bin talha dangane da usman dan talha radiyallahu anhu shine aradan hina arada annabi sallallahu alaihi wa sallama an ya'khudha minhu mafatihal ka'aba lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya so ya karbi mabudin ka'aba bayan an yi fatahu makka fa yusallimu ha ha'ilan abbas ya ba wa bafansa abbas wa hiya qawluhu ayar nan ita ce faɗin Allah ta'ala inna allaha ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana umartarku da kuma da amanoni zuwa ga masu su wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl in za ku yi hukunci a tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci inna allaha baya, ma ya'izukum bi ma dalla da abin da Allah yake muku gargadi da shi yake muku wa'azi da shi inna allaha kana sami'an basira zakarahul mawardi rashidur da yake cewa miyar suratul nisa'i an kira suratun nisa'i da wannan suna li'annaha iftatahat bi zikrin nisa'i domin an bude suran ne da wato ambatan an-nisa wa ba'd al-ahkami al-muta'allaqatu bihinna da kuma wasu hukunce hukunce da suke da alaka wato da su mata din faqala ta'ala fi matla'is sura sai Allah tabaaraka wa ta'ala yake fada a farkon sura aran malam Umar yau أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء نعم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu an bude surar da nida kira abdalab ya ku mutane kuma kiran ya shafi kowa da kowa ba a ware masu imani ba ba ya ayyuhal na ba ba ya ayyuhal na ba ya ayi nasu ya ku mutane shaukani yace almaradu bin nasi almawjuduna inda inda alkitabi wanda suke raye lokacin da ayat take sauka lokacin da ake magana min bani adam cikin 'ya'yan adam wa yadkhulu man man sayujadu bi dalil kharij da kusannu kuma wanda su kuma za su zo nan gaba su ma za su shiga cikin irin wannan wato kira din wa huwa al-ijma'u ala annahum mukallafuna ma'ana kiran ya shafi na farkon ya shafi wanda za su biyo bayansu saboda su ma sun tattara akan cewa mukallafuna ne duk wanda shari'a ta hau kansa to kiran ya shafe shi bima kullifa bihi al-mawjudina da abin da aka kallafa ma su wanda suke lokacin da ayat ta sauka au tagalibal mawjudina ala man lam yujad ko kuma an ce an yi magana da wanda suke nan dan a jayar da wanda suke nan akan wanda ba sa nan to ba dai kiran jawabin talab din shine ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijin ku kenan an fara da al'abarin taqwa ku ji tsoron ubangijin ku. taqwa shine imtisalil awamiri wajtinabun nawahi misalta umarnin Allah cikin damar da duk ya baka ya yi umarni da kuma nisantar abin da ya ce a shir a nisanta da abin da Allah ya ce a nisanci wannan abin a samu baka ko kusa da shi wanda ya sanya rayuwarsa a wannan tsakanin sai a ce yana da tsoron Allah yana da takawa to ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijin ku kalmar takawa dama wani lokacin Allah ya jingina ta gare shi kamar nan ittaqu rabbakum ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligar kaga da ya jingina tsoron gare shi ku ji tsoron ubangijin ku ji tsoron Allah wani lokacin sai ya jingina tsoron Allah da babban yini yinin alkiyama wattaqu yawman turja'una fihi ilallah Allah ku ji tsoron wani ne da ake mai da ku gaban Allah at-tamatul kubra kenan algashiya kenan yinin mai lulluɓa mutanen da tsoro a kenan yinin mai kwankwasa zuciya yawma la tamliku nafsin li nafsin shay'a ranar da wata rai ba ta mallakar ta amfana a wata rai komai duk wani ka ya maka rana nan duniya in kun bar duniya kowa ta kansa yake ni kullum ri'in minhum yawma idhin sha'anin yaguni to duk wanda zai maka rana ya maka a yau amma gobe lahira ni kullum ri'in minhum to saboda haka wannan yinin ana dingina masa tsoro ce wata ko yawma sai kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya bayan ya dingina tsoron gare shi ya dingina tsoron ga ranar tashin alkiyama sai kuma ya jingina tsoron ga wuta sai ce wata kunnarar lati wa ƙudu hannasu wal hijara ku ji tsoron wutan nan da makamashinta mutane ne da duwatsu to anan ya jingina tsoron gare shi ita ku rabbakun allazi khalaqakum in ba ku san shi ba da ma ana sanin ta hanyar aikin sa ne shine wanda ya halicce ku min nafsin wahida daga asalin lai ya ɗaya cire annabi adam wa khalaqa minha zawjaha daga rai annabi adam ne ya halatta masa matarsa to daga su biyun ne kuma basa min rijalan kathira wa nisaa Allah subhanahu wata'ala ya yada mazaje da yawa sai ce wani sa'a da mata su ma da yawa hasali ma sun kuma mazajen yawa shi kuma sake rufe ayar da abin da aka bude ta kenan tsoron Allah ya maimaitu sau biyu a sura sai sake cewa wata kullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku dai sake jin tsoron Allah ta baraka wa ta'ala wanda kuke hada junanku da shi dan Allah wani ba ni kaza dan Allah wance haba ta haba antina wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ce inna Allah kana alaikum raqiba lalle tabbas haƙiƙa Allah ya kasance akan ku ku raqib mai dako ne ma'ana duk abin da kuke ana gani ana sani ba abin da kuke ba a sani ba ko a duhu ko a haske ko a ɓoye ko a fili inna Allah kana alaikum rakiba mun sha faɗa cewa muraqaba irin ta Allah kulawa irin ta Allah ɗayan biyu ne ko dai wanda ya sanya mala'ikunsa a kanka wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'aluna kaga wannan muraqaba ce aka sa su ne hadisi ce ya na fikun mala'ikatun bin laili wa mala'ikatun bin nahar mala'iku sun yi a tashin ɗinku suna bibitar ku mala'ikatun bin laili wasu mala'ikun a cikin dare wa mala'ikatun bin nahar wasu mala'ikun a cikin yini wanda suka zo da la'asar da asubahi za a canje su wanda suka aka canje su da asubahin za su koma majan Allah tabaraka wata ala, sai Allah ya tambaye su yace kai fataraktun ibadi ya kuka bar bayina wa huwa a'lamu bihim alhali ya fi su sanin halin da bayi suke ciki sai dai cikar mulki ne sai ce atainahum wa hum yusalluna to mun je musu lokacin da muka je musu la'asar suna sallah wa taraknahum yanzu mun baro su asubahi bayan mun baro su wa hum yusalluna suna sallah to kai ya wannan shaidar ana bayarwa da kai ana bayarwa da ke an zo la'asar kana sallah an koma asubahi an baka kana sallah ke sarkin kanan nadewa ki kiyaye inna Allah kana alaikum raqiba to sai shi kuma muraqaba ta sa shine da yace ya alamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bi zati sudur ya alamu kha'inatul a'yun wa ma tukfi sudur ma ya kunu min najuwa talatatun illahu wa rabi'uhum wala khamsatun illahu wa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illahu wa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah ka gani wannan yake nuna inna allaha kana alaikum raqiba allah madaukakin sarki akan ku mai tsaro ne ibnu kasir yace huwa muraqibun li jami'i a'malikum wa ahwalikum kama qala yana bibitar dukkanin aikinku da yanayin da kuke ciki kamar yadda ya ce wallahu ala kulli shay'in shahid shi Allah subhanahu wataala ne shaida ne akan kowane abu kana shi ana shaida akan abin da ba a sani ba to ka gani ko inna la kana alaikum raqiba kenan suratul buruj aya ta tara ya za cin hadisi sahihi yake a daga abdullahi yake cewa ibadullah ka bauta ma Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka a martabar ihsani kaga fa innahu yaraka kenan da abin da kake yana ganin ka wa hadha irshadun wannan nusantarwa ne wa amrun umarni ne bi muraqabatur raqibi da a sanar da kai muraqabatur raqibi bibita ta arraqib wanda shine Allah wali haza zakara ta'ala anna asalal khalqi min abin wahidin Allah ya ambatan maka asalin halittar daga mahaifi ne guda ɗaya Adam wa wahida da kuma mahaifiya guda ɗaya Hawa'u li ya kafa ba'dhum ala ba'dhin domin sashe ya tausaya wa sashi wa anil ayati amma game da ayar da zata zo aya ta bi kenan shuru'un fi tafsili mawarid taqwa ba Allah ya ce ita ittaqullaha ba ya sake rufewa da wata wattaqullaha to yanzu za a shiga maka bayanin tafsiri na ta takawa abubuwan da suke haifar da tsoron Allah ko umarnin da ake so in ka bi shi shine ka samu wannan ittaqullah da Allah yake cewa allazi tatahallahu as-surata bil amri bihi takawar da Allah ya bude surar da umarni da shi ba ba'da nida'i jami'in nasi bayan ya kira dukkanin mutane kama kutimatul ayatu kamar da ita wannan aya ta farko ta rufe bihi da wannan takawa fa qala sai Allah yake cewa aya ta biyu aramma وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب نعم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا الله يقول وآتوا اليتامى أموالهم daga cin abin da yake bayyana tsoron Allah a cikin al'umma to akwai kulawa da maraya wa khasatan wanda kuma ma aka dauki ma dukiyar gadan marayan aka danka a hannunka to ibtila'i ya same shi in yaji tsoron Allah ya ci nasara duniya da lahira in shedan ya rinjaye shi kuma tabewa ta tabbata duniya da lahira to kaga al'amari ne na takawa kenan da Allah ya umarni da takawa din to daga cikin ayyukan takawa din wa atul yatama amwalahum ku ba wa marayu dukiyoyinsu da aka danka a hannunku azzahaili ki ai a ayyuhal awliya wal ausiya ku waliyai da wanda aka yi wasiya na ya yatama marayu ku ba su amwalahu wa addu huquqahum ku ba su haƙoƙinsu Iza idza balagu sinnar rishd idan sun kai shekarun da shari'a ta zo musu sun cancanci a danka musu dukiyarsu wani kuma lokaci ya ana tabin kansa dukiyar tana gunwa ne ya kiya ya bayar kuma shekarun da ake magana in yaro ya kai a bashi kayansa ko hankalin ya kai tuntuni ko don babu ita ko don mugunta to dama jarabawa ce kaji ka ji tsoron Allah wato ka kiyaye waliyatim idan aka ce maraya man da abahu dunal shi shine wanda ya rasa mahaifinsa shi kuma bai balaga ba bai kai ya tsaya da kafafunsa ba to duk wanda ya rasa mahaifinsa bai balaga ba shi ake cewa maraya wala ta tabaddalu al-khabisa bit-tayyib kuma kada ku cuɗanya kyakkyawa da mummuna wala ta'kulu amwalahum kada ku ci dukiyoyinsu ila amwalikum ku hada da taku innahu kana huban kabira wannan zalunci ne ajin zalunci kuma babba ibn abbas yace ai isman kabiran aziman zunubi ne gingime mai babba fa innahu subhanahu yantaqimu li ibadihi ma la yantaqimu li nafsi shi Allah tabaraka wa ta'ala yakan dauki fansa akan bayinsa irin fansar da shi baya yi a kansa mana kai ta yi wa Allah abin da kaga dama da tsaya ta ku sai kyale ka inna rabbaka labil mirsad yana nan madakata zaka hada ka gama ka zo kai aka ba lokaci kake tsalle tsalle zai kare da kana hankali na wasu ya kare lokutan a gaban ka. wasu sun yi abin da baka yi ba lokacin su ya kare kasan kuma za ka kai irin nasu ba wasu sun ƙi taurin kan bai haifar musu da mai ido ba dan yanzu babu su babu taurin kan nasu to sai ka Allah alhalimu ne mai juriya ne kawai sai kyale ka kai za ka zo ka tarar da shi yana madakata inna rabbaka labil mirsad kamar da ci kuma inna jahannama kanat mirsada wutar jahannama ma tana nan madakata suka ce azambu layinsa wal khairu la yafna wadda yanu la ya mutu wai azambu zunubin da ka yi ba manta ba alkairinka yana nan mai hisabin kuma baya mutuwa to ka kai ne za ka gama ka gamo ka dawo yauwa a bambance maka tsakanin tsaki da tsakuwa to shi Allah alhalimu ne shi in kai ta taba shi zai kyale ka amma sai ya dauki fansa akan taba bayinsa to haka yanzu shine yake ga maka innahu subhanahu yan yantaqimu li ibadihi ma la yantaqimu li nafsi fa waliyul yatimi in an ansafa to wanda yake waliyi ne na maraya wanda aka jibinta masa dukiyar maraya ko aka bashi marayan a hannunsa in yayi adalci wa ahsana ya kyautata fa haqquhu ala Allah to haƙƙinsa shi ma yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa in asa'a amma idan ya munana ma'amalantar dukiyar maraya ko ma'amalantar marayan naftahu wa ta'adda da ya ta'addanci fa qasamuhullah to wanda zai jayayya da shi shine Allah tabaraka wa ta'ala dan Allah yana daukan fansa akan bawansa irin fansar da baya dauka a karan kansa Abdurrahman Sidi yake cewa haza awwalu ma ausa bihi min huquqil khalqi wannan shine farkon abinda a wannan sura Allah maɗaukacin sarki ya yi wasishi da shi na daga haƙoƙin halittu fi hazihi sura wa humul yatama su ne marayu allazina faqadu aba'ahum na lahu wanda suka rasa mahaifan da su ji kunci al'amuransu wa hum sigar alhali kuma suna ƙananan yara bi'af suna raunana la ya yaqumuna bi masalihihim ba za su iya wato tsayuwa da maslahar kansu da kansu ba famin asnafi gu'afa to bayan nan yana daga cikin dangogin raunana shine al'auladu yara suna da rauni wan sa mata suna da nauni mutlaqan saki babu kaidi wa ba'da al'amru bil muhafazati ala amwalil yatama so bayan umarni da kiyayewa dukiyoyin marayu allazi ya amurullahu bihi almuttaqina wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake umartar masu takawa masu tsoronsa aqiba zalika bi amrin sai ya biyo bayan wannan da wani umarni ma ya ta'allaku a ma ya ta'allaqu bin nisa dangane da abin da ya shafi kuma wato al'amarin mata su ma li hinna kamar yadda wancan aka mutu yana dan karmi bai kai tsaya da kafafunsa ba aka yi wasiya ga dukiyarsa ga wanda yake riƙewa. to haka kuma su ma mata ya ba'afihinna wali anna alqariba wal ba'ida saboda alqarib wanda yake makusanci ne wal ba'ida da wanda yake na nesa ne mamar shari'i, a gaban shari'a sawa'un dukkanin su ɗaya ne da na nesa da na kusa shi yasa lokacin da aka naɗa Umar dan Khattabi a matsayin Amirul Mu'minina da Sa'idu bin Amirul Juhaimi ya zo ya masa wasi ya masa nasiha kaga abin da ya ya umar ka ji tsoron Allah cikin waɗanda aka jibinta maka al'amarin ya ce ka fifita ka daidaita na nesa da na kusa a wajenka ka so musu irin abin da kake so wa kanka da mutan gidanka yadda idan na nesa ya laifi zaka ka hukunta shi to in na kusa ma yayi yi laifi ka hukunta shi da wannan laka ita shari'a a gabanta alba'id wal qarib sawa'u da na nesa da na kusa duk ɗaya ne yi uqa kullu zai haqqin haƙƙa. za a ba wa kowane ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa ne gabbin nazari an kaunihi ba'idin aw qarib ba tare da ana kallon na kusa bane ko na nesa kawai cancanta yayi da'ifun aw qawiyyun rarrauna ne ko ko kakkarfa ne fayustahanu bare a wulakanta wani ne ba a a gaban shari'a don rauninsa aw li kaunihi hijiri a hadikun ko kuma kawai don yana karkashin ka ai yaro na ne ai karkashi na yake duk abin da kace shi za a yi ko abin da ce shi za a yi amma in yi abu ya shafi haƙƙi to a ba mai haƙƙi haƙƙinsa kada ka shiga haƙƙin mutum ka ce shi ma nan sai ka yi abin da kaga dama sau da yawa abin da yake cutar da iyayen gida a wajen yaran gidansu ko manya a wajen na ƙasa da su shine kama karya bayan biyayya ta umarni naka bayan da'a ta abin da za a sa shi yayi koda baya so bai san fa'idarsa ba to kuma abin da yake haƙƙi ne sai a ce shi ma wannan kuma sai an shiga an irin wannan to nan kuma an wuce gona da ke sawa'un zakaran kana aw unsa wannan wanda yake karkashin ka namiji ne ko mace to saboda lura da irin wannan haƙoƙi a aya ta uku fa qala ta'ala sai Allah yake cewa وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا نعم يا الله تنسيه البخاري يكتشوا حدثني يحيى بن كريب حدثنا ليس عن أقيل عن ابن شهاب قال أكبرني أروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها anil aya game da wannan ita aya da aran ya karanta mana aya ta uku a sautin nisa'i qalat sai ta ce ya bunu ukhti ya kai dan yar uwata hazihi yatimatun wato abin da ake nufi maraya ce ta kunu fi hajjari waliha take karkashin kulawar wanda yake kulawa da ita a matsayinta na maraya to a ƙarshe fa ya ragabu fi jamaliha da ta tasa kuma sai ya ga to mai na sai sha'awar wato kyanta da aure ta wa mali hada dukiyarsa ya hada ya rike wa yuridu an yantaqisa sadaqaha amma kuma hakan tunda komai in wani ma za a ba shi ne zai yanke sadaki to shi kuma sai ya kokarin ya tauye mata sadakinta ma'ana dai ba zai daraja ta ba gwargwadon ta da zai aure ta sai yantaki su sadaqaha fanhu an tana an nikahihinna to ni sai aka hana masu irin wannan aƙida su kiyaye wa kansu zalunci ma kasa aure su ila an yi su fi ikimalin sadaki sai dai idan za su yi adalci wajen cika musu sadaki wa umiru bi nikahi man hunna sai aka umarce su su je su auri wasu wanda ba su ba in ba za su iya wa wanda suka taso a gaban su ba adalci ba mai da ba shi yake ta ido wa karaina eh. wani ba wuce yake cewa bokan gida baya daraja eh, sai ka tafi wajen wani bokan da bai kai naka ba ban naka to shi dan adam yana da irin wannan duk wanda yake tare da shi ya fi wulakanta shi to in kiftum Allah yake to idan kuna jin tsoron Allah tuqtu ta ma ba za ku yi adalci ba game abin da game da abin da ya shafi marayu shi adalci shine sanya abu inda ya dace wa ba ushay'i fi mahalli kishiyarsa shine mai zalunci shine kuma yin abin da bai dace ba ko sanya abu ba inda ya dace ba shine kishiyar adalci zalunci to eh, idilu kuma Allah ce a kowane abu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa yawa inna Allah yana son wato masu adalci to da in kuna jin tsoron ba za ku yi wato adalci ba yuqalu aqsada ar-rajulu idza adala wa yuqalu qasada iza jara in yi zalunci a ce kasaba qala ta'ala Allah madaukaki sarki ce to wa aqsitu ku adalci inna Allah tabbas haqiqa shi Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbul muqsitina yana son wato masu adalci wa qala wa amma alqasiduna a wata ayati amma kaga wato wanda suke da zalunci fa kanu li jahannama haba su kuma makamashi ne ga wutar jahannama wa kilahuma min qisdin da kalmar qasiduna da kalmar muqsidina duk ya ta ya zai daga qist ne yake yake zuwa asalin wato kalmar kenan wa huwa al-adalu wa qala yace qul amara rabbi bil qist tace ubangiji na yayi umarni da adalci yace ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamin bil qist ya kuma ci imani ku zama masu tsayuwa akan adalci wal qist fil asali an nasibu bil adali rabo da adalci fanki huma tsabala to idan kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba game da al'amarin marayu don sun taso a ƙarƙashinku don kulawarsu tana hannunku sikiyarinsu yana hannunku domin kuna jin tsoron ba za ku yi musu adalci ba to da muguwar rawa ban makin tashi batta fanki hu ku je ku auri ma tsabala minan nisa'i duk abin da ya kwanta muku a ranku cikin matayen da ba su ba shi aure shi ne wato asasin umma shi ne foundation na al'umma a'a ba wai al'umma ba duk abin da ka gani a duniya aure ne asalinsa da ci gabanta da kome nata aure ne a gabanta aure ne asali shi aure yake samar da wanda za su samar da wannan ci gaba sannan kuma kamar yadda muka ji a farkon surar Allah subhanahu wata'ala yana halittar annabi Adam sai cewa khalaqa minha zawja sai Allah halitta masa matarsa wani ke nuna maka cikin hikimar Allah ya nufi namiji ba zai rayu ba tare da mace ba rayuwar ta mata kyau an ce ba zai rayu ba kyakkyawar rayuwa ake nufi lafiyayyen rayuwa mace ba za ta rayu ba kyakkyawar rayuwa lafiyayyen rayuwa ba miji kuma rayuwar ta mata kyau yasa kowanne daga cikin su daga ya kai lokacinsa sai ake magana a yanzu bai aure ba lafiya ne ita kwa dama nan abin ya fi matsala tashin hankalinta da na iyayenta da yan uwanta shine a ce an wuce lokacin babu miji to sunna ce ta Allah subhanahu wataala haka ya zartar kamar da annabi rahama ya ce an-nisa'u shaqa'iqur rijali mataye shaqiqai ne na maza tur da taya asalin kalmar annikahu a larabci suka ce ne idkalin shai ifi shai. shigar wani abu a cikin wani abu kana tafiya da mota taya ta abin nan tsakuwa ta makale a cikin taya ta ce wani tsakuwar ta auri taya dabba na tafiya tsakuwa ta makale a kofatanta ta ce tsakuwar ta auri kofatan shigar wani abu cikin wani abu idan ka samu inda plantation ne daji ne shukoki sun haɗe wata ta shiga wata sai a ce tanaka hatil iza ta mayalat wanzan ma ha ilal ukura sashen sai shiga cikin sashi sai ce ta naka hatul ashijaru almuhimmu a larabce shigar wani abu cikin wani abu shine aure a shar'ance kuma akadi ne da ake taruwa a yi shi wanda in an tabbatar da waɗanda wasu abubuwa sai a ce aure ya tabbata su ne ba aure sai da sadaki sai da wali sai da siga sai da shaidu Wani su ne da ana tabbatar da su to yanzu aure ya tabbata sai dai kuma wani dalili na shari'a ya raba shi amma dai aure ya riga ya tabbata to kowa yana buƙatar kowa namiji yana buƙatar mace mace tana buƙatar namiji sai da cikin martaba da Allah tabaraka wata ala yi dan adam shi rayuwarsa ba irin ta sauran halittun bace dabbobi idan dan akuya yana buƙatar akuya baya buƙatar wani lissafi kawai ina zai ganta yayi kukansa ya bi ta in jaki ne haka ko ma wace rayuwa ko wace dabba ce haka amma dan adam shi an masa hankali cikin martaba shi da aka yi an ba shi tunani sannan kuma shi a cikin sunnar Allah so ake ya rayu mai dangantaka mai nasar a ce wane ne dan wane ne jikan wane ne ba da za ka ga dan akwai ya wuce kai dan akwai na dan gidan waye yanzu kai za a fara safa da hauka irin ta akuyo ma ci za a fara daukan ka ko mai sayarwa ya kai kasuwa ba za ka tambaye ba ka ce wata akuya ta haife shi kowane ma wani dan akuya ya haife shi a amma shi ku dan adam wannan martaba ne a wajensa a ce dan gidan waye na taba kenan amma ba a so mu zama kamar amerikawa ƴaƴan kulob kowa bai san mahaifinsa ba sai daga mutum na ce waye abdullahi ne dan gidan wa a yi turis in abdullahi yana gurin ma a ji kunya a mu addinin musulunci ya daga cikin hikimarsa makasidin shari'a akwai himayatun nasabi kare dangantaka shine ne kare maka dangantaka ta hanyar abubuwa guda uku na farko shi ne wannan aure aka halatta maka aure na a kare maka dangantaka kamar yadda aya za ta gaya mana tun daga daya har hudu aka halatta maka abu na biyu da aka yi na a kare maka dangantaka domin idan an halatta aure ba a haramta zina ba ai ana nan da matsala to sai aka kuma haramta maka zina shine abu na biyu da aka yi don abai kare maka dangantaka kada a je a samar da abin da ba shi kenan ba yanzu daga an ayi ma yarinya aure shekara ɗaya ta wurin shekara ta gaji ana tambaya har yanzu ba wani abu har zuwa za a ke tsogumi kaga so ake amma ya in tana gidansu in za ta shekara talatin a su ta gwada wani abu kaga ne bambancin ko sannan idan ta samu juna biyu da ita da mijin zai ɗauke ta a mota ko a lamfen ɗinsa su tafi asibiti ya kai ta awo ko ya kai ta ta ga likita su fito ba a jin tsoron kowa murna ma ake wani ma sha'awar su yake in ya gansu amma in budurwarsa ce fa za a yi haka daga nan za su fara la'antar juna daga an samu ciki za su fara la'antar juna to saboda haka hanya ta biyu da aka haramta aka toshe don a kare dangantaka ita ce haramta zina Allah ce wala ta ƙarabu zina ba ma yin ta ba kusantar ta ma kada ku yi yana daga cikin abubuwa wajen guda uku da ƙur'ani ta yi makar a kusance su akwai malin yatimu gashi mun ji akwai zina sannan akwai ina jin luwaƙi ne Allah su wani duk waɗanda ta yi kar ma a kusance su ba ma a yi su ba so hanya ta uku da aka kare dangantaka da ita shine sanya kuma ƙuba don an haramta din kuma ba a sanya ƙuba ba kowa in je kawai shikenan kawai haramun ya jaye ba abin da za a masa ai shikenan amma sai aka sanya akuba in wanda ya taba yin aure to shikenan shi za a shayar da shi mutuwa ne idan bai taɓa yin aure ba za a yi masa bulala ɗari a bakuntar da shi garin da ba garin garinsu bai bursuna zaman yari na shekara guda ya gidan kaso na shekara guda to wannan duk an yi ne dan himayatun nasabi a karewa dan adam wato dangantakarsa to aure shari'a ta kwaɗaitar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'asharar shababuku ya ku taron matasa man istata minkum alba'ata falyatazawwaj wanda ya samu abin sadaki ya yi aure wani hadisi rabin sa sahihi rabin sa ba'ifi wani matashi okaf da wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka gaisa bayan sun gaisa sai ce alaka zauja kana da mace qalala shi ba mace wala jariya ya ku gafa qalala yace babu wa anta sahihun muyassir amma ga ka mai lafiya mai abin hannu yace akwai lafiya akwai kudi a kasa amma aure wala ko niyya tambaya uku aka masa alaka zauja qalala jariya qalala miyassarin ga abin hannu da lafiya ya ce akwai yanzu sai sakamakon interview ɗinsa ba kafewa za a yi baya jiya ya dawo a nan take ne ga annabi ce tamin ikirwa ni shayaɗi ne. kenan kai dan uwan shedanu ne in kana cikin aka ma na sunau Ka yi kamar yadda muke yi Ke ce an nikahu sunnati ragi ragiba an sunnati falaisan. aure sunnata ne duk wanda ya kyamaci sunnata baya tare da ni ka gani to kai in za a ma tambayar ma ba za ta kai ukun ba daga biyu za ta kare alaka zauja ka ce a ga ka kuma kana da lafiya kana da madama abin hawa da ka saya wadanda kana da gida ma amma ka ki aure kana nan kana ta wani tsari naka na daban to idan an ta min ikiwa ne shayaɗi kai dan wani shaɗanu ne in kuma ba haka ba annabi ya ce na aka ma na sunau kai kamar yadda muke an nikahu sunnati fa man ragiba an sunnati fa laysa min ka gani ko a wancan mutanen guda uku da suka zo suka tambaye ibadar annabi sallallahu alaihi a gidansa su abdullahi bin nan umar su usman bin maz'un su uku da suka zo kamar da ibn hajar ya tantance su a cikin fatahul bari da aka musu 24 hours din su wanda yace ba zai yi kaza ba wanda yace zai yi kaza wanda bai wanda yace ba zai aure ba ai ta su tafi zaki bayan ya kira su ya hau bari a wata ruwayar ba yace antumul ladina taquluna kaza wa kaza eh mu ne cito ana atika kuma aka sha kuma lillah cito ni na fi ku jin tsoron Allah amma nan bai hana na yi aure ba wannan bai hana na ba mata haƙƙin su ba wannan bai hana na kiyamun laili ba wannan bai hana wata ran na azumi wata ran na sha ba su wanda ya ce ba zai yi auren nan ba a cikin su sai ta ta fi zafi aka ce masa an nikahu sunnati kamar rage ba an sunnati fa laysa min aure sunnata ne kuma duk wanda ya kiyama sunnata baya tare da ni so in kiftum Allah ta kusto fil yatama ba za ku iya wato adalci ba fanki hu ma tsaba lakum minan nisa'i ku je ku auri duk abin da hankalinku ya kwanta muku na daga cikin mataye Abdurrahman Sa'id yace ai ma waqa alaihin nakhtiyarukum wanda za'un ku ya fada kansu min zawati dini amma fa da zama masu addini kana son mai kyau to kyan kare zama dan miciji ya zama mai kyan da addini ya zama addini ne farkon cewa sai kuma a ƙarƙashin addini kake neman kyakkyawa yawwa ya zama addini farkon zabi a ƙarƙashin addini kake neman doguwa ko ke neman gajera ko ke neman fara ko ke neman siririya ko ma dai me choice din ya zama addini a ƙarƙashin addini kake neman sa to laka ma bala kun minan nisa'i eh, min zawa min zawati dini wal mali wal jimali wal hasabi wal nasabi wa ghairi zalika min sifati da'iyatu li nikahihinna na daga siffofin da suke jan hankali zuwa ga aure su mata faqtaru ala nazarikum wa min ahsani ma yaktara ma yaktaru min zalika sifatal yana daga cikin mafi kyan abinda la a zaba shine sifatar dini sufar addini kama kalan nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi rahama daraja da amincin Allah ta tabbata a gare yace tunkahul mar'atu li arba'in ana auren mace ne dan ɗayan abubuwa guda hudu limaliha walijamaliha li jamaliha wa li fasfar bi zati din ya ce to amma kai ka yi iya iyawarka ka rabauta da ma'abociya addini ta ribar ya daka nan ne kasuwancin ka zai riba ko ta ribar ya minuka wa fi hazihi al-aya annahu yanbaghi lil insani an yaktara tara an-nikahi kinan ya dace wa mutum ya yi zaɓa kafin yin aure bal wa qad abaha lahu shar'u shari'a ma ta halatta masa an-nazaru ila man yuridu jiha kallon wanda yake so ya aure ta liyakuna ala basiratin min amriha dan ya zama ya san wa zai aura to yanzu kuma irin wannan a wannan zamanin sai kai da takarantsan yawa in ka je ka ganta a social media kare ka kama a social media sai kuma ka zo ka kama zahiri ka gaba haka bane ka ka samu matsala kenan yawa ko fanta fanta ne ko gashin ta ba nata bane ko abubuwa dai da dama suna cewa ciko ko to Allah ya kiyaye summa zakar al’adada sannan ya ambaci adadi bayan ya ce fanki hu ma tsabalakun sai ambaci adadi allah zai a ba minan nisa wanda aka halatta ko obiha fa sai Allah ce masna wasu thulatha ba za ka iya auren mace biyu za ka iya auren mace uku ka iya auren mace hudu wannan ba ba ɗafi ba ne bane ikhtiyari ne kamar yadda Allah madaukaki sai ce uzuran aw nuzran ya turi manzon ne dan ya yi gargadi ko kuma wa'azantarwa duka gaba ɗaya ne uzuran wani zura tunan kuma masana wasu lasa wa ruba masana guda biyu lasa shi shine au ko kuma uku ko kuma hudu ba wai ka hada ka ce tara ba ay min ahab man ahabba an ya'khudha sanataini falyaf'al wanda yake sanya aure mace biyu to ya auri biyu aw talatan wanda yake so ya auri uku fal yafa'al aw arba'an wanda yake so ya auri hudu fal yafa'al wala yazid amma ba za a kara ba alaiha akan wato hudu li'anna al-ayata fi qatli bayanil imtinani ma ayat ta zo ne bayanin tunawa mutanen ni'ima da Allah madaukakin sarki ya musu wala yajizu ziyadata ala ghairi ma sammallahu ta'ala ijma'an baya wato halatta a yi ƙari a bisa abin da Allah subhanahu ta'ala ya ambata wazalika li anna ar-rajula qadi la tadfa'u shahawatahu bil wahida ba a iya ije masa sha'awarsa da mace guda daya fa ubiha lahu wahidatan ba'da wahidatan sai a ƙara masa ɗaya bayan ta farko hatta ya buluga arba'an ya ta ƙarawa har sai ya kai ya kai hudu li anna fil arba'i gina ganiyatun li kulli inda suka kai mata hudu ana ganin Allah da ya halicci dan adam ya fi kowa saninsa an wadatar da shi illa ma nadara sai dai annadir wanda ake sa annadir kuma la ya kasu yan mutanen da ba su da yawa wa ma haza fa inna ma yubahu lahu zalika idza am ammana ala nafsihi shi ma da aka halatta masa haka in ya amincewa kansa aljura wa zulma ba zai zalunci ba wa wata qabil qiyam bi huquqihinna sanan ya amincewa tsayuwa da haƙoƙin su wato mata din fa in kiftum alla ta'dilu amma idan kuna jin tsoron rashin adalci in kun tara mace sama da ɗaya to fa wahidatan ɗaya da ɗaya fa in kafa shay'an min haza falyaqtasir ala wahida aw ma malakat aymanukum ko abin damar ku ta mallaka aw ala mulki yaminihi ko akan bayi kenan fa innahu la yajibu alaihi alqasm fil mulki yamin dan ba a wajabtawa mutun rabon kwana ba wanda yake bayi ne zalika ai al-iqtisaru ala wahidatin aw ma malakat al-yamin Adina shi ya fi kusa da Allah ta'ulu ba za ku zama kun yi wato zalunci ba wa fi ayatin ukura a wata ayar Allah yake cewa wala walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i ba za ku taba iyawa yin adalci tsakanin mata ba walau harastu ko da ku kun yi kwaɗayin haka wannan wani tafsiri ne dan qalaqatu ba zai iya maka ba yanzu ga wannan ayar ta suratul nisa'i ta ce idan ma ba za a yi adalci ba kar a yi aure to kuma ga wata aya tana cewa ba za ku iya yin adalci tsakanin mata ba ko da kun wato yi kwaɗayin adalcin to kaga wannan ai kaga akwai buƙatar a tantance waccan tana nufin adalci na zamantakewa ciyarwa matsugunni da duk wani abu maddi a kansa ake magana amma nan ce ba za ku iya ba adalci na soyayya ka ji yadda kake son wannan haka ke son wannan wannan ba ba za ka iya musu haka ba bari kuma matanka to wannan shi ake nufi da allon ayat ta ce walan wa an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum ko da kun yi kwadayin haka kawai dai falata milu kullal maili kada ku karkata iyakar karkata akan ga wajen wata fatazaruha ita wacce ku bata ta Allah allaka kamar ɗaya wanke wanke a gida wa in tuslihu idan kuka kyautata wa tattaku ku ji tsoron Allah fa inna Allah ghafurur rahim abinda ba za ku iya ba din shi Allah ghafurur rahim ne sai wato ya gafarta muku zuhaili yake cewa inna az zawjat yawaita mata ya ja'izun mubahun ya halatta fil islami wa laysa kullu mubahin marguban fihi amma ba duk mubahi bane ake ta sai kaje kai fa huwa ghairu margubun fihi illa li hajatun sai kawai in bukata ta taso to dama an halatta maka au daruratin ko illa rura ta taso dama an halatta maka mislu ma'alajatil zarf at-tari'u musamman wani ne aka tsinci kai yake da buƙatar waɗannan matayen a aure su kar a bar su haka sai ce to kowa sai kowa ya ƙara ko wani ma gwamnati ce za ta yi masa in an samu inda aka san me ake ko al'ummar da san me take matar wani din nan wani ya kamata mun san dai baka da hali amma za a aura maka ita da zamu komai da komai kai kuma ka ji da yau da gobe wani ma ya ce yau da gobe ma za a dafa kaga yanzu wani yanayi ne da wani tunani mai kyau a cikin al'umma yace ai wannan yasa ai haka maiduguri a ce maiduguri da an kashe musu mazaje sai mata ga sunan haka sai a haifar da to wanda suke don suke da su su kara wanda kuma sai an kawo wasu daga wani waje su aure su a yi da in ba a yi haka ba to kuma wata masifa za ta biyo bayan wata masifan ne ai to wannan kuma sai da tunani na mutuntaka da kuma na shari'a a musulunce ne aka samu tunani na mutuntaka sai ga an yi ta abubuwa daidai in ba mutuntaka in aka samu tunani na addini to shi ma sai ya haifar da ceton wasu to kaga kenan wasu dalilai sukan kawo magana ta ta'addudin zaujati cewa ƙarin auratayya sannan ya ce aƙibal hurubi ya ce kamar inda aka yi yaƙi wa ƙutular rijal a kashe mazajen wa kasaratun nisa mataye suka yi yawa al'aramila wanda suke wato zawarawa da matansu mazajen suka rasu fa ya kuna ta'addudu amalan insaniyan wa in faga wa qad yakunu ta'addudu bi sababi umul mar'a wani lokacin matar ce ba ta haihuwa to haka sai kuma yana buƙatar shi ma ga ƴaƴansa ko zurriyarsa sai ya ƙara aure amma da Allah tana haihuwa shi nonid ba wannan buƙata aw bi sababi nahamur rajul ko kuma shi namijin ne yake da wato ƙarfi na sha'awa mace ɗaya ba za ta yi masa ba ko da bai da ciki kuma kaga wannan wani dalili ne daban au li azradi ta ta'allaku bi nashri da'awa ko kuma ma dan wasu dalilai da suke da alaka da yada da'awa ta addinin musulunci misali ta'addudin zawjati rasulullahi sallallahu alaihi kamar mata kun da annabi sallallahu alaihi ya aura annabi wanci suna da alaka ne da isar da sakon Allah wa anna ayati lati sanqifu alaiha to aya da zamu tsaya akan ta wanda yanzu zamu je mu tsaya sha Allah ya qulu sa'idi abdurrahman sa'idi yake cewa ma kana kasirun minan nasi lokacin da ya zama mafi yawan mutane lokacin da ya zama kasirun minan nasi ya yazlimuna nisaa suna zaluntar mataye ya hadumuna hunna hunna suna hana su haƙoƙinsu kususan as-sadaq musamman sadaki allazi yakunu shay'an kaseer wannan kaji sadaki kuma abu ne mai yawa musamman a yanzu nan zaka ji daga 100 ne 100 da wani abu abin da ya sama wa dafa'atan wahida ya shakku dafa'atan sai ga yana da wahala mutum ya zo ya bawa matar ko da sun yi alƙawarin in ta tare zai bata amarahum wa hasahu to sai Allah ya umarce su ya zaburar da su alal ita'in nisa'i abu wa mataye haƙoƙin su fa qala sai Allah yake cewa ayar mu ta hudu zamu kwana wa atul nisaa sadqatihin nihla hmm. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هنيئا مريئا نعم جزاكم الله Allah ya ce wa atun nisa'a sadaqatu hinna nihla ku bawa mataye sadakin wanda shari'a ta shar'anta a basu addini yace a basu waƙila ma'anahu haɗiyatun min Allah ta'ala lin nisa'i sadaki kyauta ce ta Allah ta'ala ga mataye haisu ju'ilal mahara lahunna sai da Allah ya sanya wato shi sadaki nasu ne walam yujabu na shay'an min alqawmi amma su ba a ce su ba wa mazaje wani abu ba ma a kaunin istimta'i mushtarika tare da cewa kuma jin daɗin rayuwa ai gaba ɗaya ake kowa yana buƙatar kowa mun yi wannan bayanin a baya amma su dai aka ce a ba sadakin kai ba a ce a baka ba saboda haka Allah ya ce a basu wannan sadakin nasu Allah ne subhanahu wata'ala ya shar'anta a ba su fa in ibna lakum an shay'in minhu in hankalinsu su matan ne ya kwanta ta ce ta ban maka wani abu daga cikin sadakin da cewa ayar wasu malamai suna gan tana magana da su mazajen ne wasu kuma suka ce a'a waliyan su mata da suka karɓi sadakin nasu ka san sau da yawa waliyi kawai ya karɓi sadakin an kasa tambayarsa kuma ya kiya bata eh ai ka san karkuza ake cewa ko zaki dodo eh tona mai na to duk irin wannan shine muke cewa ba wai mutum ya zama a karkashin ka ba kiyayewa akwai haƙƙin da dole sai ka bashi haƙƙinsa in baka bashi ba ka zalunce shi yanzu ta taso a haƙƙinka kai ko yarka ce ka karɓi sadakin ka ɓoye ka ƙi bayarwa shi yasa za ka ga sai a kawai ya ce an sai mata akuya ko an sai mata kaza ko kuma in ma abin nan ya ce za da shi za a haɗa a yi mata kayan ɗaki kaga da Allah kalli ta san ita ta mori abinta ne aka yi mata da shi to da ka in kuma kuɗi ne gashi nan su kuma hankalinsu ya kwanta da su bar muku wani abu ko ku mazajen ko ku waliyan abdurrahman sa'id ya ce ai minas sadaki nafsan hankalinsu ya kwanta bi an sama hana lakum suka wato kawar da kai an rizan game da yardarsu waktiya da zaɓinsu da isa kaɗi shai minhu in kuma zan ne suka sauke mu an yi za a bata eh, dubu ɗari biyu ta zo gidan ta ce ka dubu ɗari ɗaya ma na ya taimaka dubu ɗari shi magana ya ƙare auta a kirihi ko kuma jinkirtawa ka kwantar da hankalinka duk lokacin da ka samu ka bayar fakuluhu hani an mari'a to in an samu wannan to ku ci cikin wato kwanciyar hankali hani an mari'a ai la haraja alaikum fi zalika wala ta'diyatun babu wani laifi a kanku. wanda kuma wannan yau shi ya kawo karshen tafsirin mu a rana ta farko abinda muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallam ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim ban sani ba ko da tambaya اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أحينا سؤدا وأمتنا شهدا ولا تكالفنا أن طريقة الهدى يا رب العالمين اللهم نرقنك دسونا ينك أركاك دسفوفنك مدعوكك الله دكنا بقاتمنا الخيري الله كاسنس الله كبيامنا مرسى لاتيا من قدار أسبتوشي نكان هنيا الله كاسنس كاسن وعلى دسكشا الله كساك فارتي الله كباس لافيا مولا مكدا لافيا الله كإنجلتا من إتا الله كسامي أبن كتسول lafiyar da ka bamu wannan ramadana da ka azurta mu da shi Allah ka azurta mu da dukkanin alkairan da yake cikin sa Allah ka azurta mu da dukkanin alkairan da yake cikin sa addu'o'in mu Allah madaukakin sarki ka karba mana ibadun mu Allah madaukakin sarki ka karba mana Allah ka sa mu cikin bayin da ake yanta a wannan wata mai albarka ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma hadha addu'a wa alayka al-ijaba Allahumma hadha addu'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka at-tuklan ولا حول ولا قوة إلا بك فسبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين